ipop wato da ta fara can kudu kafin mana zama shi gwamnan imo state muna ganin ta kama abun yara ta yarantaka yaran da ba su da aikin yi wanda suna neman a san da su haka muka zuki magana ban ma har mun san cewa magana zai kai harka daga haka ba kuma yawancin da suke wani abun. ka bai su ba wani ba wani ba wani makace ga ga dai abin da suke ba ko suna da wani aiki hannu ko sana'a ko sun ji labari wani abu ne ba mu sani ba dai amma kamar na faɗa da ba mu doke ta kamar wani abu da za a ce zai zama abin damuwa ba amma abin mamaki shi lokacin da wani abin har ta zo ta zama masala a goma da ka samu najeriya gaba daya shin ipob da lokacin da nake ina gwamna imo state lokacin ana ce da su masop kenan lokacin kafin suka zo suka samu raba to mutane ba su tambaya mai yasa suka raba to ina ji in ba dai magana ai kudi ya shiga tsakanin su ba ba dai wani ba shi ka san cewa yaran nan ba wani abu ya dame su ba kuma akwai lokacin da suka tayar wai zai su zo su tawaye a imo na samu labari sana kiro su commissioner police da soja da sojoji da wani suke da security council meeting na muka zo na ce to yaran mu yi hankali kar mu zo kuma mu yi wani abu zai sa su samu wani dagan kai ko mu mai da su wani abin da ba kamata mai da su ba haka suka shigo imo aka musu rakiya suka yi ta wasan suka gamu har sun gaji su a gindin bishiya suna shan fiye wata na ceto alhamdulillah to a yanzu abin da ya zo ya zama na wani abu shi lokacin da aka kawo sojoji a can din na ba da shawara cewa wani abu in aka hada shi da magana soja da zai sa yara su samu dagan kai don su suna dubu da aka kashe mutum goma mai kai kenan sa kuma suna ganin kamar su sai sa wani abu to abin da ce ma da kada yi haka a biyu su hankali don yaran na suka gaji ma zai sake raba ma kansu su fara fada a junansu to wannan shawara ba doke ba lokacin na gwamna to yanzu ya zama abin da ya zama wanda kuma ina yi musu yana ba su oda ina cewa su yi kaza gashi ai baya kasar magaba da shi Nnamdi Kano ya dan sa yi magana yaran da ba su da aiki sai sai ga wani wani wani halin da ba to wani abun ya zama masara yanzu a garin mu kasar nan abun yi shine sa san hanyar da za a kikiro sarakuna a kasa wato imu da sauran garko da ake ciki a samu a su kikiro yaran su don yaran ba daga waje suka zo ba yaran mu ne fa yaran yaran imo ne yaran ibo kuma ka ka kaga ya cikin gidan ne ka su da masu da kwakwa da masu da lemu da masu babura su ne fa ipop din fa da masu kasuwanci da duk abubuwa wanda dai kaga bai da wani abun abun abun hannun da zai yi ko kuma abun karfin da zai yi da tamkira yadin sa za su isa madan ipop kuma in ka tambaye su mai kun sai akan ipop ka tambaye su mai suka sani mai damuwa su sai ce ai ba a son ba a son mu don mu ibo ne ba a son mu don mu anyamuran ne ba a son mu an ke mu fulani sun ke mu hasawa sun ke mu ba sun ke mu ba su da ya aka ke ku me aka yi ba ba mu latriki ba ba ba mu wuta ba da kan tambaye cewa kun ta zo arewa kun taba ku ji arewa ma ku ga bulana ce da ta ita talauci tukuna kafin so ku je ku yi magana ba su ji ba wato kasa namu masana da ke cikin yanzu rashin bayan ma mutane yana kamata a bayana musu kuma maganganun da mu manyan da muke yi bai kara ya kara lata da abubuwa kana komawa sai ka gaya mutane ka cewa ai ai ai bahaushe ba ba ya samu ko kuma ka ce a anyar ba ya samu ba ya addinin to kaga yara na zozzoki abin da nima kamar wani abu ne da ya kamata a shiga wani fada kuma ba su ba sai mai ma'anan yaki ba ba su sani ba